بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتين من لتافيا الحق المبين في احاديث الرسول الامين صلى الله عليه وسلم yanakin babul wasiyyati bin nisa babu ne ba za yi tiya wasanci ji ko bolo-bolo ji alkhairi ji lobayin zagi ji nan abi hurairata radiyallahu an قال قال رسول sallallahu alaihi الله عليه استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في ضلع أخلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاري ومسلم abu huraira to cube bayuyu uga gattu ci soko sallallahu alaihi wasallam ga istausu bin nisa'i khaira ya zaba giji efe kpanza giji bai alkhairi efe lotun alkhairi lo ba zandoro agan ga istausu bi khaira ke ga gbogbo alkhairi lotun alkhairu lobu jibolobolo lobo na yi na nabi muhammadu ya ci sha ne yin zage da sallallahu alaihi wasallam gai na lami gai jibolobolo ya loba ana ya lotun alkhairu je loba ana fa innal mar'ata kuli min dila'in ga yabo nan zage na wale da na khuliqat min a ajali tajin daga dila'in zage shi bangi a cara ajiyar wa ina a'awaja shay'in fi dilari a alawo ina e maji kotogan a'awaja shay'i ina e ji gan fi dilari mini ya e bangi ona ngayi a alawo bangi ya fiti wukagan bangi na ke kwata na gama ajiyar gajin na kwai na na hawawu alaihassalam wa in zahabta fa in zahabta muhu wa magabe a gikini shiga ga bangin na ta kasantawu wa guki ibn waye ta kendo su kuji bangin ko fego waye ta wa in hu wa maga bangin nan lugwai tiyan kotobubo lam ya zal a waja wa kukya ba ya tiyan kotobubu wa tautiyan kadabo nisa bin nisa'i bugo ejin alkhairu lo zagiji ya ji da gama gama wuni wa ya gbabe wucin to nube dajin su mana wajin lobo a nabi ga ya ji hanci ma ejin alkhairu loba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gan kawo gawa ga waga wuta waye ta e ba te teubo ga ci hadisin da ce tuye gan te ga yi han iya wani a ganza zage olu je gboro to waga ya da wani kawo magu ya zauro na wala ji na koton na dabe za mu jere bala waje wato na to allomi na wajin da dewi kuma ce na wazo ya baya nan gana na bige da hakuri ji bayan ya hakuri to ne a yawar kade ga magagado shi to na wai ga imalama na wallahi talla inda ci jika to amma bojin wuge ya, zai jika to na kawa da kuranu fito karayin biyu gama lawa luwaye waji ki a ga wace wani wani to addini wuje boji na ji musulunci ga jina wuje wuje ilimi are wuje ilimi a ebe na ilimi e kai ekin kai zandoci kata katon wuje wazi da su so kuna da ne titulo be wazi na wace na soso ibe ilimi a ji za wazi na gbogbo wa lo yin waje kara yi na ganin ko ƙuranu fitina ko na ji ah, a doce ƙuranu ku fiti ma da su sako da biyu na doce agba littafiyawa ma da su sako da biyu na zumajiya ba ba ijedun ya gbogbo ya sa ni masu kusa biya a mutu ni masu kwanna na dabiwi na ga ya ilimin ko ya mai kirki na dana su ko ji da yi mai wani gizi حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر رواه مسلم ده ba abu raira so ci bai bayu yi wuga ga tushe sako sallallahu alaihi kede la yafraku mu'minun mu'mina mu'mini bayi la yafraku mu'mina wenna mu'mina zagi ba e ba be yi mi na ji musulmi na inna doji ba kila ta na doji ba yau in kariya min ha hulukan wa ba abe ke oge na bojin doci bu da yi miyoyi na rabia mina akhar a de bojin da tina waje da bai mini bojin wani ke ga zawange nyanyi zo bai ni ba a a a de bojin da tina ji de wani jibe wani wa fawaye gbana bogo fe chile ba na to wa juji ce fawaye gbana wala yawon paye gbana ya tiye na wuga ebe jin ce ba wa yana zagin doro da wani sokoko fun ya alkhairi bai su duniya na tolawai na wani kandoci wajen doci na dabiwi na wani safi obe sha niwi na gana ga wani hakuri wajen na fata yau bayan da alkhairi lo ba igajen wala kan ci ma ngala to ci ga zagi ga bai mai tuwe ga zo tu mare ga boji na jigo fai jin wa na guwa bata to na wani je zaguru wani lami tuye na wai wana so ci ga ya ji umare inna allah na aliyan kabira wuda ya dage ci da jizu ma so aki ba wai yi ya kila ga fai ji boji na ci da mi da ga lami sai gunfa ne da madan eh, ya wacce ne jin A ah. ji kokari wasu aki yawon wasu aki wa beki ba da goro na mu bai bai ji kada wa ga an ji wa ja wala mata aki to wadda ka fara ta yi shena shari'a ga wala kuma kanga wallo bukata wani biyu ga wunje da a gata wani bange ya e ji jiga ya e wani wani e bauta wa arziki bai ewu mabiyoyi to wala arziki wasu inda ka fagi kanga amma gaba mai tuwe zala su kewa kuma babu haƙƙin zauji alal mar'a babu na na yatiyan haƙƙi ba na tatiyan imewana عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تعزل في بيته إلا بإذنه رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توشو بيبيو يوغا قلت جسكو صلى الله عليه وسلم دا. لا يحل للمرأة أن تصوم روجا للي يزن زجاه zai ibe baina an ta ma nuga niye lagan wai fiyazun na wa zauju ha shahidun ebu madan bona ebu madan illa bi izini sai wa wa izini ube yazo emito eba mi me wagan fiyazun litini yesu me yesu mai wamsa zuyan ayyamul bidiji mai wamsa zuyan ifarafa mai wamsa zuyan ashura wuyan su awu mai wamsa zuyan muharram sai bai izinin waga na ya dace ewa kibo obegun da ya fame ba wai obegun ga wai biya zuyi igiri ba amma wata shi shi su kuma ne ba bai wani bai wanda lalle mutu ba yawon izinin nso ma akpa yi ga wuce kuma magana ba ta wace ufa gangami ga wani mai afiya ga mai dajin yami no dai e ihe shawa na wai wuwa bi wai na wa dai ba gi kanga azun yi na fila ga amma ya farila so daga cewa wai ziniwa wala ta'zana fi baiti illa bi izni a ta ga ya zandoro izini gadda miye ba wa goma ko gadda kata wa goma ibina kan da cewa jiwo ya miya yabo e ba lawa da dan ngo le mi zandoro yo wo kan zando ci mi muti lo e gbona ji fi bona be agisi e de damu mm kenci ne e de be ina e de damu amma kata wa su ne fi kata ne obin dabo ya ta ga lugwan dabo ko kenci ko zairin da ci de ne lemiye ko ya mi gargajiya ko ya mi aya gada da ka tawo yi mewa ba yi zini ya ba gife bai ga da ga yi ka sai tile shinka tawo ba rufu ji in mm, mm. ce gan zagi layin mai lura ga ce ya ba shi a ga na ji ɓata ce ba ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi nan na ba gi allah dan shi har da sai shi ka ta so gai ma ne wala ta zan fi baiti illa da izinihi gajin izini ya zan doro gaugan da babu ka ba wa boma ko emeba ba wa boma abu ke wani ya tsohon mai wani illa da izinihi sai bai da ba wani ya gimi ka zabe wani bai wajen ya dayo gudan ba dambu udabwa wadda wa izini ga daga ni udabwa na ga da waje laifi ma da ba to ngala ba bagu bagwa dabu to yegi min do ci da bin ladan ni ne wana ne yegi bayana doro dun sa contain awasan wajen wa de ga wunde ga waya kawai gaba yi ma irimi na ziyaji tu kata wuci na yan wuci na nore zandoro alo mi na wani loto shi den bu ɗaliwe magwa ka ta yi da kai kayi da yi musulunci su ko ji ba gwa alkhairu ya yi wa ya yi arziki ya tulo bai ba wunan shi hadisin na yi al-buhari wa gani bai musulmi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في آله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته fakullukun ra’in wa matsulu a ra’iyyati rawahul buhariyu wa muslim abdullahi yake sayi na umar soci be bayu ya zagu ba ba huga ga tuci su kusan wa alaihi wasallam ga kullukun ra’in zandore musulmi ji e ka caca gaya zandore ti caca gaya e dagwana dagwa zandoro a daina wa kulluku mas'ulu an ra'aye su yi zandore ma biyu ga ya tiya e kaci wujo zai sha ga wa daina annabi muhammadu ce e bayani ne yayi ita na da ba zandoro a daina ga ra ra'in fi ahlihi iza bayi e kaci wujo da ta ciya yi mi wujo e gi wujo a ga yi ahli wa mas'ulu an ra'iyati ama ji mi so gan iyali ujo wa patati ba wo musulunci o kashi olu agwalu wa uyayin ada da wawo da jika tuna tsara wa gabe ya dini wani wadda mini ya gune so zan da ci na wadda gishi ya ijele mu da waya doro luje ya dini so yawan wadda alo makanta adini to coci a jiwo ga ya muna amana su ko ta yafi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha idan zage ka ci ga mutu da ebe bubu wa mas'ulatu an ra'iyatiha amma din zage so ga yatiya ina ga guda yana Allahu akbar ege bawaji ya gugwa guci pagi e baga tiye da arziki waji mu'amala gin na jin waye daure na jelo makanta na aku gikinire sai je ji sallah na ku gi kinire ja foro bana unji ba kwa ta je gwashin mu ya lagwa fin do je tiya tarbiya iyali o to ba ma boge wa waza tuna da lokacin wai lafin be yi mi oji ege oji na wal qadimu ra'in fi mali sayyidihi a ta ga kuku na wale da nan ra'in e ka ciwo fi mali sayyidi e ba zakiya zai wani shi tina da ka ta zai shi tina wani ga ga kuku da na wude da ka ta na wani jin hidima yana na wani ji kuku yana e gizu koji sinatin ciji a ibe ogaji bugu arzikin oga an kare ture ma shi na oga wadda wace kin guna ga lugawa an yi gala kumare gala kuma kumare zai fi makaniki na gala ka yi amfani loro kuma amanu na wani yau da sha gobe yi na tsazi ziki ya wani ya kanci wa fi mali yi dukiya yawa gawa mu ne zai wai fitu bai yi na wa mas'ulu an ra'iyyati a niwa ga etiyan azikiyan da aka tawa mu fakullukun ra'in a daga ce gumi tsate ka ce wa mas'ulu an ra'in ya ti amma gizan doro ga yace na lula yau da hadisin nan yana buhari bai muslim su koya yi arziki ya su tsayin amana kwanan shi babu nafakoti alal iyal babu na ne ba zaye tiyan ne iyali ta wani aga ga nafaka wajen ya shi na kawai ya ɗan na yi miwa ya yi waje da bukatu na haƙi ita ce wa wakin ofa Allah ba fai zadaka ya sakwa mu e okoji ba ta na uyo emitu mituro nye yi mi yen gizi a tintin ba ta na uyo ta ti o Allah akbar ba lena akiwi ta ti o amma zan do ce lula zan rage na shani a zuwa da wani kiran ina eko na ime waje fuka ta na haki wita ce obu na ga afo kaya na haki wita ce wa imi tobo ba ta wuri ga na faka ba ta ma ya wala da buru e ci wa da ke wajini e musu kuna ga waje na ngala ime wa waje zuwa e tun wani tun na obe ime waje na wato kewa ga e tun a cin ito a ce wai wuji zuwa gabula ko mara gaya waje hankali ma da hannu muna da a ga lajirozu na dai in mai bai kwaza ba nan su ta kizaje ake gizaje wuce a da san gizaji ba an giji na a ga kazan ga wudiya kazan ga wudiya mun ta shiga ọpa ọpa ẹ̀yẹ náà shi ṣídọ̀ ko <laughs> ga shiri biji ne dan doro na te kara na tatu bai iyali na shiri ji shiga sina ina أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على آلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ga dinarun an faktahu fi sabilillahi dinarin minawu da tusokona da la tu masalaci ala tu makanta zai tun sokoji gano mako ya tun sokoji doko? wa dinaru an fakta wufi rakaba da dinarin nina wa latiya etiyar ala oluwuji gwagina wa dinarun ta sadakta biya ala miskin be dinarin nina wallaci ji sadaka ya zagwagba gina wa dinarun an wu ala ahli. be dinarin nina walla chaya ziyo yale yawan wawuke ziyo yi miwe ko ya giwa jina ashe yangici ya gina ashe tura yana a takata zuya yana adna yi adda lafiya na wuce ayi makanta ga azumu ha ajiran ga mini etuwa alkhairi na ji tun kpata da nan ga wale kpata wanda ya kusa ko sauji ya zagwa bagiyan ya yi mishi yangi begiji annabi sallallahu alaihi wasallam ga a'zamu wa ajran na ladun wacce gana gai allazi anfaqta wa la alik naso wa wayayi mi waje gana begiji na wanda lada ga amma wa su ga mu fe twara de mu ayali wuce lugabe madan be wacha aji be takaiti amma za ya kabi zan ci makarwa ji wayan wuyan ke mi ji ruwa in za gibe na ji wayan daya ci da ina a jirgin giya amfani wa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un yi ne a lalle wuji dana na ji uga wuwaya wa de la dana mu da sana to ba zan ci ma fara ya za ji zai ji yi na jina fiye faya zaki wu a da amfani wa dole ya dai bukatan yau ya gyara tara ya zaɗe yin jama zai jin yi na jina a wannan gauniya yi miyu shi na kawai dai ya marya na wawaye layu na nan so su fagen waya inda san wa ba ta bi na kuma ya wuce ba wa ikon gace jimoro su kusi bai kyaci ne عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه efo wadda ba na wuce ga ce ba da ba ku illa malaka ne yanzu lan sai mala'ika guba ga cin daga sama adabekin sai kulu ahaduhuma zai nimi ne abu alahuma ya gan alahumma a'afi mumfikan khalafan so ko a'afi laya mumfikan zando ne wu ne ko wange wani khalafan yiwuye goga bi yi yiwe na gan na wuna ji gundo ci wa ya kulul ahar mala'ika ba ce na aduwa na wuya dufe ba na ngayi alahumma a'ati mumsikan talafan soko ko dandoro ne yi gwaba ziki kiuna. wuwu ne ko so ko ba wuya zagwagba gija yi iyali wujana so ko a asara alaka ko cato arzikin na ba mana ya talafa yau alahumma a ake mumsi gan talafa zan doro na yi gwaba arziki wuna lotun alkhairin da juna na so ko a talafa halaka cato nga da amfani ba na malawa shishi e zawo tuntun kwaye kamar asara fai biyu na bayanin addu'a mala'ika wani ngala to arziki ku yake yadda su e bani wuji za ta te ku yake tsare wabi yare ina e, ta ube fondoro na mayo fitina arziki na oge die miliyon ne na ta wanje na unge guba ya kona wa lauda ta je miliyon guta na wawaza akiri mace kwasu na wata ruwa zakka zakawa wani sadaka wata na tsare su kusi da kyashi ne talafa mai lama na alaka gama mai labu mai ke lama na ya fasada ina hanyi na ke misali wa ga talafatil fakiyatu fil har alfakiyatu yan marmari ji wani da zafi lokaci ga zafi haddabo wani yi marmari ji ko a gabar ban na abu ibu zafin za ta gangayi mugurin nani za ta gangayi an amri bin shu'aib a abiya radiyallahu anu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin وفرقوا بينهم في الموا... في المضاجع حسن رواه أبو داود أمر جين daga so ganwa daga ba ngayi ndako ndakwe amuru sabi da so kube bayuyu ugan tuci soko sallallahu alaihi wasallam gan murru auladakum bis salat auladakum egiyeji eja foro bejije sallai wahun abana usabi sinin tunna igiya ya gutu abana tunna igiya gutu abana wadribuhum alaiha idan bulala idan sangi etiya sallah wahun abana a ashirin sinin kamina gaba ya gugiya gona ai ga ji sallah ga wala bulala bayan duga gogowa gama annabi ga yadda za bulala tinu na ba kawai da haddi ya sokwa agwa bulala goro na nabi hu amma zan da cewa wugi man ma dake gunyi ba na wa bi mu na jina fehu sabe bogobo a'a galuga bulala go go ga ma ci ga nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma wani hadiyo ke zai daya ci nan gole bulala shi sun yago zai ji kazafi na bulala shi ne yago zai finge na bulala shi ba gole na jihadi yẹn sọ̀kú ní o bẹ̀bẹ̀ yìí àmọ́ rẹ̀ yalé fi jìn jìnbú lálàá gbogbo ọ̀gán àwà. wa farriku bainahum fil madaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gingan lada da giyeji fil e bayan elele bajo ya luwa lete ta ebe na fitina shawa giguna ebe na ba gije ji lewa ta bai waje in za giyo su mai jisi haka bai waje wago yi gi ba gije ga an ga ba gije ya ne ya ke da nan a a ta uzuri talauci ba rufe dafi na katanni ba dai zagu mace a tsoci ko ni ya mace dokin da talauce jiya bai zawon gizi na yawa ta ji kokari ne ndoro da ya taci ndoro ake dekatawa da na makuna zagi da dekata ndoro mu dai matrasu kawai matrasu wa gini yanki makanta na jau ndoro ne gaza ndoro a tau da nubo ko guba guta mafi kata ne o kai dai kuyen gagi kushe kata na <laughs> su kuli babu alkhairu ne babu birril walidain wa silatul arham babu da nan ba zai tiyan bolo bolo jilo bayan da benne na wa silatul gani be ayi wina ji fahimta ku igunya igunya be mamaji imeji bolo bolo ilo bayan mamaji عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira wato cube boyi biyu ga gaja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a da zaba ginda ci na bai ba ci sako sallallahu alaihi wasallam na fakalu maga ya zaba gina fai ya nabi gangamman a hakun nasu bai husni sahabati zai haki gwagwatin bomin izawa gishi bo na gome jin bolo-bolo lobo wuna na gu mai bonke ba ga ya tiya bolo-bolo ne yi zandoro nan husni suku ba bolo-bolo jilo ba za da yanzu bai zai tiya bolo-bolo bonke ba bai zai tiya bolo-bolo zai haki wata ce ba ga ya tiya ce bo annabi ga umukin na yawai sabon na ke yi digan ga sun maman zuman nan bo zuto kala thumma ummuk annabi ga to wani na wazu to biyo ne qala thumma na ga to to wani qala thumma man sahaban na ga zu ke to biyo qala annabi ga thumma abu kan zu to baba wa bolo bolo lo wa amma zai gi bayan

wala wala be e wala gi mai jin yazo jin yazo are ngama da ebo to sai gijo wadi wallahi gida da gba inda kan do e ngama la nabi ga usim ra'an bi gị me jigin doro gamba mutan na a guji bayan da shi bai gona gwa ko gidi aja gba na je bubuye nan na je ya gidi na ọrụ ga ga zai yawa yana yawa yana wasu a karayin da harkar wuyin guru to ikarayi ita na ba ga yayye tuce da buye na ita mutunca ishi tufa ishi tufa an عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول bi amalin بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومسلم daga ba abu ayyuban hali da ya zaid al'ansari bi mana madina ce al'ansar babu yin yawoyi madina ciji za ka da wannan amma al'ansariyun wai zaini madina ci su kube bayu ya khalidu gizaid ga anna rajulan qal iza bagin gindo ci bega ga ya rasulallah ya wato yi su ku akbirni bi amalin yan labarin yatun na tsode yudkhilu nil janna Allah ya lo aljanna na wa yubaiduni minan nar na matso mi gelu Allah ya te ya gani be mena fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tu yusuku sallallahu alaihi wasallam fe gabi ga ta'budu Allah fe wusuku wala tushriku bihi shay'a galayen doro pato shi ba bacima wa tuqimu as-sala asalla ku jikini wa tuti zaka sai ya zaka wa tasilu rahim wa mafi ogun hadisu na al-bukhari be musulmi a caga laube na ga yiwu gwaye giyo silatun rahim ngalala hadisun na biyu wadda mini tuna je laza da aljanna wani ɗan yiwu kima ya kwabe yiwu yau feji bolo-bolo lo ba dangi oji ganya ya gbama ga abba e bi a yi ma e ebe na nga wani ewu waza otu olu ya gba fu ya kaba odi ya a ya ya wani wani na ga waye gi olobo odi owa odi fahimta ko wulo bu su kuna gowa wa olo ne ga waye gi olo wo tsoye gi ma ga lugara ndoro awo be na ofe gi nga ki ode be ami o ki ode be ami o le na kan ibi o kan shi wani mutum ga wa tun ba wa ne wa ga ki ode be o ma de yendo abugo wa sa ba wa na sai wa de o dole zumunci ga ya bada wani gunye-gunye tiye bolo-bolo amma wa da yiwu ayyu laifi da ba musamman wai talaka an zagi da mai bude yin da gala kami ne ya gi wajo za a ga waje bolo ya wazo ya gi wani a ga da karkashe ba ji ba fi sai ba gi kan ga ya gi dogo ba gi ji kokari wato gi wani jifi mai ba yagi ba gida abokan ndowa da wayin to zai gurgudu ya karatun yomin littafi albarka kun nabo ya ji biye ni ce gumiya ni da mawana na gama mai dufe ya gobe guni ci yanko gurgudu ni bana social barka hudu da dufe ya goye gici gai gumi da nan daga jirgin ya farko bayan ni ci ya ce karatu ya minti gbawo-gbawo ko minti gbawo tudegi social barka don su kuma je amfani su ko ya yi arziki ya tulo biyu ya bane yana ya yi lasu ilimi wani wasu lotun biyu kuma wala wu zawon gizi ga a lotun da yi manyan jika tunji wadu ya labari ya zawon gizi ke ya ci tacin luwa ko yi makanta ya da ka tunji a kokari wai wasu lofe za ka lobe bai katun ga lodan sifai mai da joma. na ji soci da labara kur'anu ga a runan nasa birbirin watan sauna an fusa kuma wa an tun tattunan kitab afala sakilu afo cici ga fo kaza dai dangi da bata ba afina Na ji ziyara na ji fiji ka zauna mai awalo a cire yau ko ne tun ga wani bai kafin da wani ni da tiya jimma bu fo kaza wani mai awalo asu bela da mai lotun ba wani mai awado tsattu da mini alkhairi jau gurgudu ne ganin social barku da su kufa gani bai bici cinye yamanci ne ya shi banan su kogun ya su kuwa kabara ji lafi da haske su kogo ba kabari jiya su kogo ba kabari ya ufa gani bai yi ufa bai yi sai wazo bayi yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك